Koke-koken da ake samu sakamakon rahotanni da 'yan jarida kan bayar da mafi yawan lokuta kan haddasa rarrabuwan kawuna da jefa waɗanda abin ya shafa cikin radaɗi maimakon ɗinke giɓi da tashe-tashen hankulan kan janyo. Shi ya sa Search for Common Ground ƙungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa a Najeriya ta shirya bitar sanin makamar aiki ga 'yan jarida a Yola Fadar jihar Adamawa. Ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya ta yi fama da tashe-tashen hankulan Boko Haram. Ya ji shugaban shirin a arewa maso gabashin Najeriya Malama Lantana Abdullahi. Ganin labarun da ake fitarwa an auna an tantance an tabbatar ba zai daɗa daga hankali ba kuma ba zai daɗa kawo a rabe-raben kawuna ba ya na abu ne da zai daɗa ƙara dankon zumunci da kuma kiyaye abubuwan da suka faru a gaba ba a mai da mu bayan ana tuna abubuwan da suka faru wanne yana ce wani ne ya ja mana ko wani ya ja mana ba. Na hira da wasu daga cikin mahalarta bitar waɗanda suka bayyana shi da tamkar sara ne kan gaba idan aka yi la'akari da irin halin da jihar Adamawan ta samu kanta a ciki sakamakon hare-haren boko haram rikicin kabilanci da kuma na manoma da makiyaya a 'yan shekarun nan da farko ga dan jarida yakubu uba. ya zo daidai sun yi sara kan gaba don gaskiya cikin wannan bukatun neman zaman lafiya musamman arewa maso gabas wato kuma duk lokacin da aka ɗau hanyar samun zaman lafiya kamata a yi da su ta yadda za su ka faɗakar da mutane an ɗau wani mataki me alfanunsa moriyansa da za a taka jama'a za su ga amfanin abu kaga a wannan yankin da muke akwai tasirin hakukula da yawan da suka faru ka gane ko to akan haka in ya zamanto cewa muna samun wannan irin koyas wannan zai gyara mana wannan aikin nan kuma zai rage mana ma wasu zarge-zarge da in ka duba faɗan jarida ba akwai zargi da yawa akan dan jarida wasu zargin ma gaskiya ne da ya faɗa kaga wani labarin ma aka iya bada labarin ma sai ta da hankali a maimakon ma ya sake lafawa amma gaskiya wannan koyas koyaswan yayi baya ga samar da damar sanin makamar aiki ga 'yan jarida kungiyar search for common ground ta kasa da kasa a najeriya ta kafa jidauniyar samarwa 'yan jarida jarida masu niyyar gudanar da bincike mai zurfi tallafi. A hali da aka tsinci kai a kasar mu na Najeriya yawanci 'yan jaridu ba su da ƙarfi ko halin da za su iya bincika labaru yadda ya kamata don a tabbatar me yake faruwa da kuma wasu irin guduma za a bayar ganin an magance irin wannan damuwa. To a wannan lokaci bayan wannan training da muke musu muna fatan za mu ba su wannan guduma don su tafiyar da aikin su kamar yadda aka san dan jarida cikakke ya kamata ya yi kafin ya sake labari zai yi kyakkyawan bincike yadda ya kamata saboda binciken shi shi zai taimaka a ga an magance hali na damuwa da rikici da zai iya taso mana ana sa rabitar na tsawon yini biyar za ta baiwa 'yan jarida damar inganta tattara bayanai sarrafa su da kuma rubuta rahotanni da za su taimaka wajen sasantawa ƙara fahimtar juna da kuma samar da dawamammiyar zamar lafiya ga al'ummomi da tashe-tashen hankula ya shafa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya